les Stones sont euh, véritablement le plus grand groupe de rock de la planète et ils le seront toujours. Hein. Ils seront aussi les derniers. Masu sauraro barkan ku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitocin bincike da aka kafa a jihohi game da zargin cin zarafi da ake wa rundunar 'yan sanda ya ci gaba da sauraron ba da bahasi a jihar Adamawa. Sannan za ku ji ji cewa an yi taron koli don inganta tsaro a jihar abia bayan nan kuma ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wata gagarumar fashewa ta auku jiya Juma'a har akalla mutane bakwai suka mutu wasu su goma kuma suka jakata a cewar rundunar 'yan sandan Somaliya. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tarwatsa kansa a Gelato Divine, wani sanannen wuri da ake sai da ice cream a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke Mogadishu. 'Yan sa'o'i bayan da makaddashin sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya kai wata ziyara kwatsam a babban birnin na Somaliya. Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi ta Alshabab da ke da alaƙa da Al-Qaida ta ɗauki alhakin kai haran. Dama 'yan ƙungiyar Alshabab na yawaita kai hare-hare a Mogadishu a zaman wani ɓangaren ƙoƙarin da suke yi na hamɓarar da gwamnatin Somalia su kafa shari'ar musulunci a ƙasar. Ma'aikatar Pentagon ta faɗa a jiya Juma'a cewa Miller ya gana da jami'an sojan Amurka da wasu 'yan kwangila a Mogadishu don gode masu saboda ayyukansu da kuma jaddada aniyar Amurka wajen yaƙi da ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi. Dakarun ƙasar Habasha na samun nasara a garuruwa da yawa a kusa da babban birnin yankin Tigray. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar ta ce ta fara ƙaddamar da matakin ƙarshe na farmakin da take kaiwa a yankin da ke arewacin ƙasar, a cewar kafar yada labaran Habasha a jiya Juma'a. Laftanar Janar Hassan Ibrahim ya faɗa a wata sanarwa jiya Juma'a cewa dakarun gwamnatin tarayya sun kwace Wikro kuma za su mallake makeli nan da 'yan kwanaki a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Ba a samu wata kafa mai zaman kanta dai da ta tabbatar da ikirarin gwamnatin ba. An yanke hanyoyin sadarwar waya da na yanar gizo a yankin tun a lokacin da sojojin gwamnatin Habasha suka fara kai farmaki a farkon wannan watan na Nuwamba. Ci gaba da faɗan na faruwa ne bayan da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed biyo bayan ganawa da wakilan kungiyar haɗin kan Afirka ta AU ya sake nuna cewa babu batun zaman shawarwarin sulhu da shugabannin yankin Tigray. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin birnin Los Angeles sun fadda sabbin matakan kulle tsawon makonni uku da za su fara aiki daga ranar Litinin saboda karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19. Hukumomin birnin a baya sun faɗi cewa za su sanya matakan takaita fita idan aka samu kimanin mutum dubu da biyar da ke kamuwa da cutar COVID-19 a duk rana cikin kwanaki biyar a jere. A jiya Juma'a an samu akalla mutum dubu da ɗari bakwai ɗaya da suka kamu da cutar. Dokar da aka sanya ta hana taron jama'a a fili ko a gidaje ga waɗanda ba gida ɗaya suke zama ba. za a bar shaguna da ke sai da mahimman kayayyaki su kasance a buɗe amma za su yi aiki da kashi hamsin cikin ɗari sauran shaguna kuma za su kasance a buɗe amma za su yi aiki da kashi ashirin cikin ɗari a lokacin saye-sayen bukukuwan kirsimeti To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. aka ci gaba da zaman jin bahasi a gaban kwamitocin bincike da aka kafa a jihohi game da zargin cin zarafi da ake wa rundunar 'yan sandan Najeriya. Yanzu haka tuni wasu sun soma ba da bahasi a jihar Adamawa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. Yayin da ma waɗannan kwamitoci ke fice gaba da samun korafe-korafe daga ƙungiyoyi da madidaikun jama'a yanzu haka tuni aka soma samun bahasi na irin cin zarafi da ake zargin wasu 'yan sanda na yi da suka hada da kisa tun ma kafin yanke hukunci ko kuma azabtarwa domin tatsar bayanai daga wanda aka kama ko kuma ake zargin sun aikata wani laifi amma dai zama wannan kwamiti a jihar adamawa sai da ku aka yi ruwa rana tsakanin lauyan 'yan sanda da wasu da suka shiga da kara wanda haka ne ya sa shugaban kwamitin jin bahasin wanda tsohon alkali Justice Adamu Hobon ke jagoranta yin kira ga bangaren 'yan sandan da a daina jan kafa. time is not there. So not necessarily on this particular case. More and more cases are coming up, and uh, almost 80% of the cases are hinged on police counsel, and uh, you may end up on your own table. Cikin waɗanda suka shigar da kara a gaban wannan kwamiti har da iyayen wani matashi Mr. Ken Nix Keno da suke zargin 'yan sanda sun kashe shi ba tare da hukuncin kotu ba na laifin da ake zargin cewa ya aikata ba da Lino Zidon da ke jagorantar lauyoyin matashin ya suna bukatar da a yi bincike tare kuma da bin diya. An kawo kara domin wannan yaron undergraduate mai shekara 24 wanda aka kashe shi a lokacin da yana wajen police ya fito wajen karfe shida na yamma ya zo wajen abokanansa sai yana koma gida vigilante suka kama sun kai shi wajen polis vigilante suka shi sun ga sun kai shawarin police yana nan lafiya amma da by 2 am karfe biyu na safe yamma yanzu ne kuke so a yi a dangane da wannan korafi na kuku a binciki magana zuwa kwamishin nan domin police a tilasta police ta binciki kan da ko kwamishin da kanta ta binciki wannan ta ga abin da ya faru kwakwara a rasuwan yaro. shi ma mr yohana bandi ya ko shiga da korafinsa a gaban wannan kwamitin inda ma ya bayyana abin da yake bukata da cewa eh, na kawo kuka akan ne ka kawo kuka na kawo kuka akan yanci da aka da hakki na da aka take da kuma yanci da an hana ni a matsayin na na dan kasa suwa suka take matakin nan wannan polisawa ne suka take mun haƙƙi da na zo zan roki abun hawa a ji a ɗauki matan aboki na zuwa asibiti a karfe takwas da rabi so bayan na gama bayana musu muna tsaitsaye da wayansu mun kai shida a wurin shi ma yana kokari ya ɗauki mota ya kira direba ya ɗauki mota mu je mu kawo matan mu kai asibiti sai a take kawai sai polisawa suka zo suka yi tsaron suka ita yanzu me kake so a yi ne to yanzu bisa ga wannan komishin da aka kafa na gwamnati shine ya kamata gwamnati ta kafa wannan kwamishin din domin a dubi cikin al'amarin polis da kuma yadda suke take hakki da kuma cin zarafin jama'a. Da wai kwashin ma wani damara rundunar 'yan sandan jihar Adamawan ta yi domin kare kanta yayin da wasu korafe-korafe ke kara fitowa. DSP kuma ba ba rista barista ga bana shine jami'in kula da harkokin shari'a na rundunar 'yan sandan jihar. An ba mu mun zo mai korafin ya zo ya gabatar da shi a masa tambayoyi an wace a iya ba wai magana ba neman jan kafa ko wani abu ba kuna nan kun ji duk abin da ya faru a gaban kwamishin din ka ji hujjojin mu gaba ki daya me yasa ka nemi daga wannan kafa to kamar ba sun da aka bukata daga gare ku lokacin da aka bukata za a samu ina ga yadda kasan ba wanda yake da rasa hannunsa amma da nufin ubangiji za a samu yanzu dai lokaci ne kawai kima iya tabbatar da damar wadda za a taka a gaban irin waɗannan kwamitoci na jin bahasi da kuma ko rahoton kwamitocin zai tasiri ko kuma a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To a Najeriya dai a ƙaramar hukumar umunaci da ke jihar Abia an yi taron koli da inganta harkokin tsaro. wakilin murya amurka alphonsus okoregwe ya aiko mana da wannan rahoton karamar hukumar umunoci a jihar abia ta gudanar da taron koli domin inganta yanayin tsaro a karamar hukumar da kuma kewaye da yake jawabinsa a taron wadda aka gudanar a shalkwatar karamar hukumar da ke kwagu isuoci kwamishinan tsaron cikin gida mr dan okoli wanda ya wakilci gwamnan jihar abia dr oke zai bazu ya faɗi cewa ya ce mun taru nan ne saboda tsaro na da matukar muhimmanci tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummarmu kuma mun taru nan ne saboda kowa na buƙatar tsaro Ko da yake muna da jami'an tsaro, batun tsaro ya shafi kowa da kowa. Kuma idan kuka lura za ku ga cewa akwai yadda abubuwa suke a 'yan kwanakin nan. Abin da bai faruwa a da na faruwa yanzu saboda zafin nema. Yanzu ana kashe mutane ana tsafi da su. Ana garkuwa da mutane ana karɓar kuɗin fansa. Lamarin da ke haddasa rashin tsaro. Abin da ya kamu nan yau shine mu tattauna kan batun tsaro. Yadda kowa da kowa zai amfana. Malam Awal Hamma shine sakataren kasuwar shanu a Lobanta da ke karamar hukumar Umun Ya halarci wannan taron kuma ya yi ƙarin haske. wannan taron ya zamanto mai muhimmi kantoman mulki na karamar hukumar umarnoci local government barista eze shikam yau ya gayyato al'ummar umarnoci domin a zuwa tattauna game da tsaro to umarnoci local government da karamar hukuma ce wanda ta yi yanka da jihohi da suke kudu wasu gabashin najeriya ta kudu to tana cikin wani hatsari na tsaro da kowane lokaci to shi yasa musamman ya kira wannan taron a tattauna game da tsaro gashi kuma disamba ne a gaba lokaci lokaci ne da baki za su dawo gida daga ko'ina ana kan samun matsaloli har ila yau da kuma tsanin makiyaya da manoma nan ma a samun matsaloli to shi yasa muka tsaya aka tattauna kowa ya furta albarkacin bakin sa yadda za a yi a magance wannan matsalan tsaro da muke fama da ita yanzu ya ganin sahihancin irin wannan taron da aka gudanar? Eh, gaskiya yadda dai aka furta kan wasu lokuta yi wannan taron suna da amfani hmm. saboda wasu ba sa samun bayanai kwarai wanda za su fahimci za a kawo wrong information ne a gaya ma mutane sai kuma ga an san ma wani tashi hankali ko da kwanan nan da kai tashi hankali na yan sasa nan muna zaman lafiya muna walwalan muna yin komai ba samu matsala ba da mu da wanda muke zanta da su muna zaman lafiya yanzu hmm. na lafiya an yi hayaniya ta kare nan ba inda muka ga sai dai wasu masu gudu su sauka nan su wuce gaba su tafiya su hmm. amma ba mu da wata matsala da muke zanta da su ne inda za a samu duk wani lokaci da kai wata daya wata biyu a sake irin wannan taron domin a samu bayanai ko da akwai inda ake da wata matsala da kuma rashin fahimta na gudanar tsaro amma alal hakika yau kam wanda muka yi mu al'umma mazanna da san umarnin shi lokacin gwamnati mun saboda hankali kowa ya kwanta mun fahimci juna ga yadda zamu zanna lafiya da uwan mu taron da ya samu halarcin sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da shugabannin addinai da ma'aikatan gwamnati da kuma kungiyoyin matasa da mata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri. Najeriya. A gaida Alphonsus, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron labarai da ɗumi su. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambaya game da tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria kamar yadda masu sauraronmu da dama suka buƙaci a basu. To tun bayan da aka shiga fama a Najeriya sanadiyar wasu dalilai da suka hada da matakan gyara da gwamnatin Najeriya ta dauka. Wasu da suka tana da hasashen da marigayi Sheikh Albani Zaria ya yi kan yadda duk wata gyarar Najeriya za ta zo da wasu halhalun da ya zayyana su dalla-dalla suka saki sakin waɗannan fayafayen wa'azin nasa ganin yadda bayanansa suka zo kusan daidai da abin da ke faruwa. A daidai wannan lokacin masu sauraronmu da dama. sun shiga tambayar tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria wanda mahaifansa 'yan asalin Kana ne amma aka haife shi a unguwar Muciya Zaria. Wasu 'yan bindiga kuma suka kashe shi ranar ɗaya ga watan Fabrairun shekara ta 2014. To da yake a lokacin da 'yan bindigar suka yi wannan ɗanyen aikin, an yi irin waɗannan tambayoyin akai-akai ta buƙatar tarihin shek Albani. kuma wakilin muryar amurka a kaduna isa lawan ikara ya samo ansa daga ɗaya daga cikin ɗaliban marigayin daraktan makarantar salafiya ta albanin kuma mai magana a madadin albanin dr abdulrafiyu abdulganiyu wanda isa ya fara da tambayarsa ko mai zai ce game da tarihin marigayi sheikh albani sai ya ce a shi wannan hamshakin malami an haife shi ranar shida ga rabiu nilfani hijiran manzon sallallahu na da dubu ɗaya ɗari uku da saba'in da tara daidai da ashirin da ga watan Satumba 1960 da shekara 54 da a duniya a kirgan miladiya ta bature a kididdika kuma na hijira shekara 56 da shida a duniya shi wannan malami tun da allah ya yi shi tun yana dan karami allah ya sa mai son ilimi ya taso cikin ilimi kamar yadda wani malami ya zo mana ta'aziyya yake cewa daɗin shi da wannan malami da ya rasu tun da ya san shi tun yana ɗan ƙarami ina za ka karatu daga ina karatu ina kake yi karatu me za ka yan jima karatu to haka haka malamin nan ya taso ya yi karatuttuka da yawa a nan zaria wajen zara da kuma wajen najeriya malam albani ya yi karatun addini galibi a hannun malamai a kano kamar sheik aminu din a kano sannan kuma ya karatu da a hannun malaman larabawa musamman malaman jami'ar madina kamar su shek zarban algamidi akwai musli alharisi akwai makamantansu dai haka wanda yake malam albani ya karatu a wurinsu duk da cewa shi wannan malami bai yi karatu a jami'ar madina ba amma ya yi karatu a hannun malamai masu ɗimbin yawa a wannan jami'a ta madina daga nan malam ya samu ilimi masu yawa kuma Allah ya taimake shi ya karanta da abin da ya karanta kafin ya rasu ta ilimin boko kuma malam albani ya karata jami'ar Ahmadu Bello dake nan Zaria ya karatu a jami'ar Jos a nan jihar Plateau kuma ya karatu digirin ICT a jami'ar Modubu Adama da ke Yola wato Futi kenan Yola kuma ya fara karatu a Digital Bridge Institute wanda ke da alaka da jami'ar Insuka da ke can Enugu a can kudancin Najeriya sannan kuma har wa yau kafin ya rasu ɗalibi ne na digiri ta biyu a jami'ar Ahmadu Bello a Department of Political and Electronics Engineering a nan Faculty of Engineering a nan ABU ya fara nan karatu bai gama ba Allah ya karbi ransa kuma malam Albani ya yi jihadi kwarai da gaske wurin tattalin ɗalibai Kuma misali ni ɗin nan yanzu kamar yadda kuka ji sunana digiri uku gare ni amma yana ganin tun da na gama sakandare ke gaban shi har na shiga jami'a na yi digiri ta farko na ƙara ingiza mun kuje ku yi karatu kuje ku yi karatu na yi masters na yi phd kuma gashi har Allah ya karbi ran shi ban daina karatu a gaban shi ba na ga malam albani ya karanta da ɗumbin dalibai masu yawa wanda yake mukan ba mu san adadin su ba ana maganar ah, ya digiri a fannoni daban-daban ko za mu san wasu daga cikin su to malam albani da bakin shi ya ga mana yayi yi masters a arabiya sannan kuma karatun da yayi a jami'ar Ahmad bello ya yi a faculty of law ne da sake yin law din a jami'ar eh, jos da ke jihar plateau sannan kuma ya yi digiri a information ict kenan ko information telecommunication a nan futi yola a bangaren wato karatun addini da yawa mutane sukan fara jira in sun ji malami ya shahara ila ya je jami'ar madina ko ya fita kasashen waje na larabawa don yin karatu ka ce bai je madina ba kana nufin irin karatuttukan zaure da karatun da ya danyi a kano da sauransu ne ya tara wannan ilimi a malam albani ya samu admission a jami'ar madina 1990 zuwa 1991 lokacin ana yakin golf sai kasance wani lokacin bai samu daman zuwa ba daga nan Allah ya kaddara da ba zai wannan jami'a ba amma kamar da na faɗa baya bayan karatukan da yayi a Kano yayi karatu a hannun malamai da yawa a Kano yayi karatu wurin Sheikh Aminuddin a Kano sannan kuma yayi karatu a gaban malamai masu ɗimbin yawa a nan Saudi Arabia malamai ne a jami'ar Madina amma sun karantar da shi ba matsayin ɗalibin jami'ar ba shine na bada misali kamar Sheikh Zarban malamin shi ne kuma Albani ya karatu a gaban marigayi Ibn al-Usaimin a nan saudi arabia mana albani yakan tara kuɗi musamman yakan tara kuɗi domin ya je ya zauna gaban malamai a saudi arabia su karantar da shi ilimi tabbas ni shida ne akan haka cewa yakan je ya tara kuɗin sama ya hau jirgi ya je sati biyu sati uku ko wata ɗaya ya je ya zauna a gaban malamai na jami'ar madina kuma na jami'ar madina ba domin koyon karatu da nan ne allah ya azurta shi tara min ilimi da yawa ya bangaren iyalai fa a malam albani ya rasu ya bar mata uku a duniya sannan kuma ya bar 'ya'ya ashirin da biyu akwai batutuwa da dama musamman irin makarantun da aka ce ya yi kokarin budewa wanda muke cikin ɗaya daga cikin su yanzu haka ko za ka yi mana karin haske akan yunkurin da aka yi wajen yin ganin an aiwatar da wannan katuma a kamar da muka yi bayani a baya shi malam albani rayuwar shiga baki da harkar ilimi ne karatu da karantarwa na haka ce shi abin da ke buri ya bari a baya ne bar makarantar da cikin karatar da awon shi don haka malam albani ya yi kokari ya samar da ita wannan makaranta da wasu makarantun ma da suke cikin unguwannin nan umar albani shi ya gina makarantun nan duka shi kadai da kudin aljihunsa hatta mu dalibai akwai lokacin da aka fara gina gini gagara aka yanke shawara kowa ya kawo bulo ya ce a yadda ba shi zai abin shi da kanshi don haka malam albani shi ya ginin nan shi kadai kuma lokacin kafin ma ya fara gina tun ana sayan filaye ya ce bai yadda a sa sunan shi ba ko sunan wani domin ba nashi bane wakafi ne ya ma addini haka da sunan makaranta aka sai filayen mun da sunan makaranta ka yi gine-ginen da aka yi wasu na tambayar shi tun da yayi boko a kuma har yayi digiri a bangarori daban-daban gashi kuma an ji labari dama cewa wasu lokutan duk aikin addini nan da kudin shi yake barwa yayi aikin gwamnati ne Sheikh Albani bai taɓa aikin gwamnati ba a rayuwar shi gabaki daya asali da ya taso ya taso na matsayin shi na tela mahaifin shi koya mai aikin dinki daga nan ya koma yana kasuwanci yana kasuwanci na ibin kaya yana safara tsakanin nan zuwa Fatakot yana zuwa baga yana sayan kaya yana kaiwa kudu daga nan Allah ya fayyace mai bayan ya digiri a ayola akan ICT na ya kara buɗe kamfanin Safa Technologies sai kasance yana karban ayyuka haka na na ICT yana yi yana samun kuɗi to wannan kuɗin da yake samu ne yake juya kuma yake aikin addini da su a ƙarshe akwai eh, wani abu da za ka faɗa game da malam wanda wasu ƙila ba sani ba kuma ya kamata su sani to akwai abubuwan bin al'ajabi da yawa ga malamin nan tsakani da Allah misali kamar tarin littafan da ka gani babu wani littafi da gani da malami taba karanta shi ba daga bango har zuwa bango babu littafi kwara daya na kuma littafan da yake gani a nan wurin ba su kai bisa goma littafan makarantar nan ba babu wanda bai karance ba daga bango zuwa bango kakaf dukansu wani abin al'ajabi ne sannan wani abu da ya ɗaure min kai da malam albani lokacin yana tsare a gidan yari kusan kullum tana je duna wurin shi wata rana sai ya ce min malam gobe za ka zo ka tsawon da dubu saba'in da biyar ina mamaki malam na gidan yare me zai da kuɗi wasu gari da na kai mai kuɗin sai wani fi a na prison ya zo aka ce to ga kuɗi a ɗauko list me aka yi da list mutane da aka fansa a gidan yare shi kuma yana ciki sannan kafin a kai shi gidan yarin yana tsare a wurin 'yan sanda a kaduna police staff kwanan shi goma a wurin a cikin wannan kwanaki mutum 96 suke sel malam kullum shi ke sai masa abinci to wannan abin bin al'adabi ne kan abin mamaki ne ne ke ba kowa ne ke yi ba sannan ni din nan malam albani kan aike ni annan zariya cikin zariya sai ce malam ga dubu goma ka zuba mai a mota inda ke ya san na fi karfin abin amma ya ce ga dubu goma zuba mai a mota malami ne wanda yake abin duniya baya rufe mai ido abin duniya baya rufe mai ido ba irin malaman da za su samu su yi handama su danne su hana wasu ba mana abubuwan ba za su lissafi ba wannan makarantar da muke ciki albani science academy makaranta ce wanda yake akwai marayu sun kai mutum tamanin wanda yake malam albana shi ke ɗaukar nauyinsu sun kai mutum tamanin ne ke shi ke ɗaukar nauyinsu ba su biyan ko kwandala da cinsu da shinsu da littafi da komai duk a wuyan su suke haka abubuwan na da yawa ke ba zan iya da su ba wasu sun dinga magana cewa matsayin ku na ɗaliban shi akwai lokaci da ya taɓa ƙila gaya muku Ah, wata magana makamanciyar kila abin da ya faru da shi cewa kila tun da jihadi ake yi akwai yiwuwar a game da kalubale musamman ganin cewa malamai irin shi kamar Sheikh Jafar sun taba cin karo da makamancin haka can ba ah, abu ne wanda yake dama shi kan shekar mana ishara cewa fa nan gaba ko akwai wata fitina za ta faru a cikin mu yakan dai mana ishara cewa akwai fitina na nan zuwa amma kafin malam ya rasu cikin mako makonni biyu ko mako ɗaya kafin rasu ya ta mana isharori a nan wurin karatun da muke ciki muke wannan hirar misali yakan ce ni na kusan hutawa na kusan hutawa ɗaya daga cikin zan jawo shi zai cigaba da karatun nan karatun nan ba ci gaba da yin shi har abada ba na kusan hutawa ta irin wannan shawarar yana ta yi sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwan malam amma kowa ya san malam mutum ne wanda yake gwarzo ne ba shi da tsoro domin da yana da tsoro wa'azozin da yake yi da ba zai yi su ba sani da yawa na cewa malam ka daina wannan wa'azin wa'azi kaza ka daina yi lokacin da zai yi wa'azi akan waya kashe Jafar duk kasar nan babu wani babu da bugo mai waya akan kar ayi wa'azin nan ba ma yace sai ya yi. malam bai da tsoro kuma ya san mutuwa sai Allah ya yi mutuwa dai kwara ɗaya ce hanyoyin mutuwa ne suke da yawa babban abin da mafi akasari suka yi magana lokacin da aka zo magana jana'izu shine ganin manya-manyan makarantun da yake yi da wannan ginin da ake ciki yanzu wanda ake ganin an yi nisa wajen hawa hudu gashi alamu ba a gama ba aikin ake yi ya maganar ci gaba da ayyukan da shi malam ya tasa a gaba da suka shafi karantarwa gine-gine bunƙasa addinin musulunci da ma kila musamman marayun da ka kawo misali yana ɗaukan nauyi to alhamdulillah malam ya gina mu akan wata aƙida da kuma wata tarbiyya idan an tambaye shi kullum malam na yake samun kuɗi sai ce a wurin mai gidan shi sai ka tambaye shi waye wannan mai gidan shi ce Allah to wannan mai gidan nashi shine mai gidan mamuwa malam albani ya mutu ya zan bar ko kundala ba abin da ya bari to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a kaduna isa lawan ikara da abdulrahiyu abdulganiyu daraktan makarantar salafiya ta sheikh albani da wanda ya haɗa mana sautin haili hailu da injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon gobe. To Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. ‘Yan wasan Liverpool Muhammad Salah da Sadio Mane sun shiga jirin 'yan wasa goma sha ɗaya da ke neman kambun zama zakaran duniya na FIFA a ɓangaren maza. wasu na hangen dan wasan baya mu ne robert lewandowski shi ne zai karbi kambun bayan da ya taimaka wa bayan ta yi zarra har sau biyar a kakar wasanni inda ya zamanto dan wasa da ya fi zira kwallo a gasar bundesliga da ta cin kofin zakarun nahiyar turai sala da mani sun taka muhimmiyar rawa wurin lashe kofin gasar premier league din england da liverpool ta yi a kakar wasa ta shekarar 2019 da 2020 wacce rabunta da ta lashe tun shekarar 1990 sai dai sala dan asalin kasar masar ya zura kwallo 23 a wasanni 48 da ya buga wa liverpool a gasa daban-daban a kakar wasan da ta shuɗe a nashi bangare mani wadda dan asalin kasar senegal ne ya zura kwallo 22 a wasanni 47 da ya buga ana gudanar da binciken damfara da cin amana akan tsohon shugaban hukumar fifa sepp plata da shugaban hukumar kwallon kafa ta turai michel plantini a switzerland a cewar wata majiya a jiya juma'a a baya ana wata shari'a ce wadda aka buɗe a shekarar da sha 2015 kan kusoshin harkar kwallon kafar a kan wasu kudade da aka biya plantini da suka kai kudin switzerland miliyan biyu a shekarar da sha ɗaya. masu shigar da kara a switzerland sun sauya fasalin binciken nasu zuwa batun da fara in ji majiyar masu shigar da karin da yana ganin akwai lauje a cikin naɗi akan kudade da aka biya tsohon dan wasan tsakiya na juventus da faransa akan aikin bada shawara da yi a shekarar 2002 da ke zama yin sama da fadi da kuma damfara fifa tana ganin bada umarnin biyan kuɗi da blata a cin amana ne lamarin da ya sanadiyar dakatar da blata da kuma plantini kasar najeriya ta fuskanci koma baya inda ta koma matsayi na 35 a cikin sabon jerin sunayen kasashe da fifa ta fitar wanda suka yi fice a fagen taka leda biyo bayan rashin kokarinta a wannan watan nuwamba inda za ta kammala shekara ba tare da yin nasara a wasanni ba sabon jerin sunayen da aka fitar a jiya juma'a ya nuna najeriya ta yi baya da gurabu uku daga 33 ta koma 35 a wannan watan nuwamba tawagar super eagles ta sauko daga gurabu uku ne biyo bayan wasanta da neman gurbin gasar cin kofin afirka ta shekarar 2021 da kasar saliyo wanda galibi masu sha'awar kwallon kafa a nigeria suka kwatanta da gazawar eagles eagles ta kuma sauko daga matsayinta na nahiyar afirka daga matsayi na uku zuwa na hudu tsohon kaftin black stars a samuwa da ya koma da wasansa a premier league din ghana ya nuna bajimtarsa a shekarunsa 35 lamarin da ke tabbatar da zai iya fafatawa da abokan karawansa matasa tsohon dan wasan gaba na sunderland ya yi wasansa na biyu a premier league din ghana tun bayan da ya bar kasar inda ya kwashe shekaru goma sha bakwai yana wasa a kasashen waje a wasan farko a sa ta Legon City da ta saye shi mata wasa. Jani ya taimaka wa kungiyar ta tashi canjaras da kungiyar Midiyama a filin wasan Accra. anga jan yana taimakawa kocin tawagar 'yan wasan a kashin farko na wasan kafin ya shiga wasan bayan hutu na rabin lokaci kada ya tasiri matuka a wasan. Baba ya kuma makiri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin ni Zahra Aminu Fage ke cewa a huta. huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.